Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka ya tsaye a tashar VOA Africa biyar sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. To jama'a barkanmu da wannan lokaci. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yaba mutanen kasar Gambia da musamman sabon shugaban kasar da suka zaba Adama Baro mutumin da ya lashe zaben demokuraɗiyya na farko da aka taɓa gudanarwa a wannan kasar. abinda mai Kerry ya kira da cewa ya saka ita Gambia a cikin wani sabon karni na sabuwar siyasa. Baro da ya kada shugaba ya Jamini wanda ya share shekaru 22 yana mulkin Gambia din. bayan zaɓen da aka gudana a ranar alhamishin da ta gabata wanda kuma bayan da aka bada sakamakon ne shi jamin ya kira mutumin da ya kada shi ya amsa mashi cewa ya yadda ya kada shi din kuma ya mashi alkawarin haɗa kai da shi domin miƙa mashi ragamar mulki ba ta da wata jayayya ba a cikin sakamakon da aka bada na juma'a dai hukumar zaben gambia ta ce adama baro ya samu kashe 45 cikin 100 na dukkan kudin da aka jefa yayin da shugaba jami ya samu kashi 30 ministan harkokin wajen iran kuma javad muhammad zarif ya yi allah wadai da wani shirin doka da aka gabatar a cikin mako na inda ake nema a tsawaita takunkumin da aka kakaba a kasar tashi wato wanda amurka ta sa kenan ministan ya ga tashar rediyo da talabijin a kasar shi cewa daukar wannan matakin yana nuna duniya cewa amurka dai ba a bar dogaro ba ce rayukan shugabannin iran din sun ɓaci ne domin suna ganin wannan matakin tsawaita takunkumin ya saba wa yarjejeniyar da aka kulla tsakanin iran da wasu manyan kasashen duniya guda shida da suka hada da ita kanta amurka din dangane da kai da shirin kera makaman nukiliya na iran gawar shugaban kasar cuba fidel castro wanda aka kona shi ta iso birnin santiago a yau lahadi inda za a yi hidimar bizneta a birnin da daga cikinsa ne marigayen ya fara ƙidasa ta juyin juya hali a kamar shekaru 63 da suka wuce tukar gawar wacce aka share kwanaki uku ana tafiya da ita cikin ayarin motocin soja ta sami gagarumin tarbo a kan hanya daga dubban dubata mutanen da suka yi layi a bakin tituna da ake bi da ita ana shigewa inda suke nuna alhininsu ga mutuwar gwarzon nasu ana sa ran cewa shugabannin kasashen duniya da dama za su haɗu a nan birnin na santiago domin halarta wannan jana'izar kuma za su haɗa da shugaban venezuela nicolosa maduro da tsohon tauraron kwallon kafar kasar wato diego maradona da shugaba daniel ortega na nicaragua da shugaba evo morales na bolivia da kuma tsofaffin shugabanni biyu na kasar brazil wato inacio lula da silva da kuma dilma rousseff maganar waya tarhon da aka yi tsakanin shugaban amurka mai jiran gado donald trump da shugabar kasar taiwan ta ing ta ƙarya wato janyo cece kuce da ake ganin cewa ta taɓa fannoni da dama na manufar diplomasiya ta ita amurka din kuma musamman ta ɓata gwamnatin china rai amma ko manyan kusoshin jam'iyyar republican ta shi donald trump din suna ta fitowa suna ba shi goyon baya kan wannan zantawa da yi dan majalisar dattawan amurka ted cross wanda shi donald trump ne ya kada shi a zaben fadda da suka yi na jam'iyyar su ta republican ya ce ya kwanda ci ya ga shi donald trump yana magana da wannan shugaba ta kasar taiwan maimakon ya ganshi yana magana da shugabannin kasashen iran ko kuma cuba sauran gangan 'yan jam'iyyar republican da suka yaba da wannan matakan da trump ya dauka sun hada da sanata tom cotton na jihar akansa da kuma matt salman dan majalisar wakilai daga jihar arizona sannan kwamandojin 'yan tawayen siriya da ke cikin garin aleppo a kasar siriya wanda aka share shekaru hudu ana tauka yaki a kansa tsakaninsu da gwamnatin kasar ta siriya din sun gaya wa rasha cewa su fa ba inda za su je ko da kowa ya fita ya bar garin su za su zauna a ciki kwamandan mayakan yan tawayen zakariya malahifji ya ce ya tuntubi mayakan nasa kuma sun tabbatar mishi da cewa ba inda za su je yana wannan maganar ne daga turkiya inda yake wata ganawa tsakanin wasu manyan jagabannin yan tawayen da jami'an kasar ta rasha a kawanan rikici na aleppo jam'iyyun adawa na koriya ta kudu kuma sun gabatar da wani shiru wato shirin doka da ke bayyana bukatar hanzarta a tsige shugaban kasar park geun a jiya asabar ce aka gabatar da wannan shirin dokar a daidai lokacin da dubban mutanen kasar suka yi cin a garuruwa daban-daban na kasar suna zanga-zanga na nuna ita shugabar kyama da kuma neman sai an cire ta asabar din jiya ita ce ta shida da kowane mako akan shirya irin wannan gangami domin neman a cire matar wannan shirin doka da aka gabatar da yana da goyon bayan wakilai 171 daga wakilai 300 na majalisar dokokin kasar ta kore ta kudu ranar juma'a mai zuwa za a gabatar da shirin dokan domin a jefa kuri'a a kansa sai dai yan adawa suna bukatar samun goyon baya akalla membobi 28 na jam'iyyar da ke mulki kafin su ci mai biyan bukatar suna samun goyon bayan kashi biyu cikin uku na yan majalisar wanda zai ba da dama a tsige ta ɗin kuma har yanzu yanzu ba tabbas na koyon adawa za su wannan goyon bayan daga jam'iyyar ta shugaba park a yau lahadi mutanen ƙasar australia ɗaya daga cikin ƙasashen turai da ake wa kallon wato waɗanda suke morewa zaman lafiya da ingantacciya a gida demokuraɗiyya za su fito domin zaben sabon shugaba kuma an ce mai yiwuwa ne a karin farko bayan yakin duniya su zaɓi wani shugaba mai yaƙi da matsanancin ra'ayi shi wannan zaɓen ne ma kamar maimaitawa ne ake domin an taɓa yi a can farko aka soke shi saboda zargin an yi maguɗi a ciki masana siyasar wannan ƙasar ta austria sun ce a wannan zaɓen da za a sake tsakanin nobert hofer wani mai matsanancin ra'ayi da ke wakiltar jam'iyyar freedom party da ke da kyamar musulmi da kuma alexander van de ben na jam'iyyar green party yana da wuya a ce ga wanda zai yi galaba a cikinsa inda ba an riga an kammala shi ba ko da yake wasu rayuwar jama'a da aka ɗauka na nuna shi din wanda tsohon injiniyan masana'antun 'yan sama jannati ne kamar yana kan gaba ko da yake kuma ba da wata rata mai yawa ba wannan zaben da ne kamar yadda muka ce maimaici ne na wanda aka yi cikin watan yunin da ya gabata wanda a cikinsa shi da din ya lashe shi da kuru'u dubu talatin da ɗaya. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu sai a gyara zama, ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagar na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Makonni biyu da suka wuce mun kawo muku rahotanni dangane da batun ciyar da yara a makarantu, bayan da jihar Kaduna ta dakatar da shirin da ta bullo da shi. Wannan shiri na ciyarwa yana daga cikin shirye-shiryen gwamnatin tarayyar Najeriya wajen farfado da harkokin ilimi. Saboda watakil fahimtar muhimmancin ciyar da ɗalibai ne Majalisar Dokokin Jihar Katsina ta yi muhawara kan kuduri da shugaban kwamitin ilimi a majalisar ya gabatar na ƙara kuɗi da ake warewa domin ciyar da ɗalibai a makarantun jihar. Ga Zaharaddin Sani Funtuwa da rahoto. Alhaji Bello Abdu Dan Musa shine shugaban kwamitin ilimi na Majalisar Dokokin Jihar Katsina. Ya yi bayanin dalilin shi na kawo wannan kuduri na ƙara kuɗin cewa ga ɗaliban da suke a makarantun sakandare na kwana a faɗin jihar. A dalilin kawo wannan kuduri na a wannan gida shi ne irin yanayin da makarantunmu ko kuma mu suke shiga a lokacin da muke yanzu dangane da ciyar da su. Akan ciyar da kowane ɗalibi ne a ba shi kalaci a ba shi abincin rana a ba shi abincin dare a wannan naira tamanin da nake ganin kuma gaskiya mun dan yi bincike kusan kuma sanin kowa ne a yau irin yanayin da muke ciki yadda farashin komi ya daga a ce za a iya da ɗalibi akan wa'annan kuɗin to gaskiya ina ganin makarantunmu ko kuma 'ya'yanmu ko kuma shugaban wa'annan makarantu za a sa cikin wani yanayi wanda ba gaskiya bane ba ta wannan gida zai amince da wannan abu a tura ma ita gwamnati domin a ga cewa ta ƙara wannan kuɗi na cire ɗalibanmu a jihar mu gaba daya. Abubakar Muhammad Total shine dan majalisa da ke wakiltar karamar hukumar Funtuwa ya ce wancan tsarin tsari ne wanda ya dade. Farashi da aka ba da dalibi na naira tamanin cewa a ciyar da shi a rana wani tsari ne wanda ya dade uh, wanda ya kamata gaskiya a nuna ma gwamnatin ta kalla abin da idan basira ai review din shi kenan ai din shi mu kalli cewa kar da su hada cikin yunwa A uh, gwamnati ta kalli abin adiba gaskiya wannan kuduri ne mai kyau wanda in kuma Allah ubangiji ya taimaka gwamnati ta aiwatar da wannan to uh, mu za su samu sauƙin yin rayuwa a cikin makarantun. Dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Caranci Alhaji Lawal Isa Kuraye ya ce magana ciyar da ɗalibai magana ce da gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari ya taɓa tattaunawa da shugabannin makarantun sakandare a wata ganawa da ya. A lokacin da mai girma yawan taro na principals issue ɗin cewa yana ɗaya daga cikin abin da aka tantauna ɗari da ashirin da ya proposal ni da sai ce a maida shi ɗari da hamsin so in kai increase abin talatin ga yadda ya proposal wanda ina kira ga abokan mu yan majalisa da Allah ba wannan kodiri goyon baya mu yadda da shi kuma na yi imani nan da take faɗa ta ba ilimi a muhimmanci ta kan ce ilimi ilimi ilimi mu ma majalisar nan mun yadda mun aminta ilimi ilimi ilimi so wannan cewa din zai ƙara sa ɗalibai samu natsuwa samu concentration wurin ilimin wurin mai da hankali wurin karatu alhaji hambali faru na karamar hukumar katsina ya tofa albarkacin bakin shi kamar haka su yan kwamiti na education su ji su zauna da waɗannan eh, hukuma da take da responsibility din ciyar da ɗalibai mu gano ne abin da ya kamata nawa za a kashe kowane ɗalibi wajen cin abinci saboda gaskiya wannan matsala idan ba mu gyara ta ba yana kawo abubuwan da ke sa yara sai ka ba su ma zama makaranta sai suke zama makaranta su hau fen su gudu su ta su yawo cewacin su kuma yana kawo matsaloli da yawa da social vices wanda yaran mu ke lalacewa shugaban majalisar dokokin ta jihar Katsina Alhaji Aliyu Sabi Umuduru ya yi bayani a lokacin da aka kammala tattaunawa a wannan majalisa karshe karshe wanda wani su didaye wanda mun sani wasu yaran namu dalilin rashin abincin yakan ja su tsallaka waje musamman maza har matan ma sukan tsallaka su fita domin su samu wani abu su dawo ba tare da wani asiri wanda wannan kai lidin yaran kuma ga karatun ana so a yi kaga nan ake yaran mu suke hadawa harkar shaye-shaye tun suna yara nan yaran mu suke shiga cikin gari su haɗu da bata gari duka wannan yana lidin wannan abu kuma in sun zama suna da isasshen abinci to lallai za a samu saukin yawace-yawace kuma za a samu saukin mai da hankali akan karatun to duk wani la'akari da amincewa da an yadda ya ƙarin. za mu tsaya a kan karin ne koko mu ba shi din kuma matsayin shi na ciyaman na kwamiti. bisa preliminary bincike da ya kamar yadda honorable malam bashi za a koma gidan zai ba da dama ne kwamiti din ya a matsayin kwamiti ya binciko koko a zai akan karin a tura mai zakatin house leader ni a gani na domin wannan gida ya zama natsuwa mu yi abin da ya kamata mu reflecting din waɗannan abubuwan properly a cikin mu capture nan a 2017 budget yadda zai samu tasiri sosai wannan committee din cikin dan lokaci kaɗan su je su zauna da wannan hukumomi nan da duk wanda ya kamata su zauna su tantance wannan abubuwan su dawo mana da shi eh, sati mai zuwa mu tattauna mu yi din shi to dan wani ya sa gidan ya yarda da shawarar honorable house leader thank you very much mai girma shugaban mai zawatarwa na wannan gida gidan ya ce ya amincu kuma ya gamsu kuma an yadda da wannan muhimmin kuduri da ka kawo an sake mai da la wannan abu gare ka a matsayin ka kuma na shugaba mai kula da kwamitin ilimi na wannan gida na ji amma dai kamar yadda aka nema ina ganin sai zai zama afa wani zai. to yana neman afa wani zai to an ce an yadda to alhamdulillah shukran thank you very much alhaji muntari dan dutse shine wakilin kananan hukumomin funtuwa da dan dumi a majalisar dokoki ta tarayya yayi bayanin mahimmancin ciyar da ɗalibai a makarantun sakandare a wata tattaunawa da ne da shi wannan watakau muhimmin abu shine abun da ke faruwa a cikin ƙasar Najeriya da Afirka baki ɗaya shi yasa kaga babu ingantaccen ilimi mafi yawa wa'anda ke zuwa cikin makarantu ba masu iya cin abinci na ba su karya ba za su tafi makaranta wanda ya tafi a gigice a firgice a rashin tabbas wani irin natsuwa zai samu ya yi karatu ya fahimci abin da za a yi to wannan shi ne cikin nazarin da aka yi abin da ke faruwa kenan a cikin najeriya da afirka baki daya shi yasa kaga cewa ba a samun quality education a al'umma to wannan za a yi shi ne domin ya zamo cewar an tallafa ma irin wannan matsaloli a yanayin da aka samu kai na lalacewar arziki a duk duniya. Zaradin sanufuntuwa Funtuwa, sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A cikin watan tara mun kawo muku bangaren wani hira da wakilin sashen Hausa Iliya Kure da jigon wata kungiyar farar hula mai tallafa a ilimin ɗiya mata a jihar Kaduna da ake kira Girls Child Concern Hajiya Umma Iliyasu. Ya tambaye ta makasudi ko abin da ke tsima wannan kungiya. Eh to, yara mata dai suna daga cikin a ƙasar nan musamman wannan yanki namu na um, arewacin najeriya za ka ga yaranmu mata ba sa zuwa makaranta ko sun je makarantan ba sa gama makarantan sai a fara kuma ba za a kai wani za ka iya samun yara 100 watakila a primary 1 amma sai ka ga in ka ce aji shida bai fi ka samu yara goma ko ashirin ba mata duk in the process a hanya sun babbar makarantar sun abin nan shi yasa ake aka ga cewa ya dace a samu abin nan da su a samu interaction da su tun suna primary saboda su san muhimmancin karatun na ya mace don karatun ya mace yana da muhimmanci sosai akwai abubuwa da dama ita mace ita ce malama na farko ga 'ya'yanta mm-hmm. idan ita ba ta da ilimi ba za ta damu 'ya'yanta su ilimi ba idan ba ta da ilimi 'ya'yanta ba za su samu rayuwa ingantacce ba the cycle of um, um, poverty zai ci gaba saboda rayuwar da ta yi shi yaranta za su yi su ma 'ya'yansu shi za su yi amma muddin aka samu aka je makaranta to za a samu wannan ci gaban za a samu kuma ganin eh, samun rayuwa ingantacci idan muka dubi jihar kaduna ko a faɗaɗa ta zuwa um, yankin arewacin najeriya a yanayin aikin ku me kuka iya ganowa game da ilimin 'ya'ya mata um, to mu a gaskiya da yake fannin mu um, education ne kuma female education mm. a aikin da muke yi ma muna da scholarship scheme for yara mm. mata wanda muke saboda su je makaranta um, musamman in ka shiga ƙauyuka za ka ga yara da yawa ba su yara mata da yawa suna sukan kai ma wani shekaru waɗansu ba su aure ba amma ba sa zuwa makaranta saboda ba a ba wa makarantar muhimmancin da ya kamata ba ko kuma za ka ga mace za ka je wuri za ka ga mace ta yi aure da 'ya'ya masu yawa amma 'ya'yan nan nata su ma ba sa zuwa makarantar sai tallace-tallace saboda ita ma ba ta san muhimmancin makarantar ba ballanta nata sa 'ya'yanta su ma su je makaranta za ka tarar akwai Um, mace za ta akwai ciwuwuka da watakila wani lokaci yana samun mace amma ba za ta san yadda za ta kula da kanta ba saboda mene saboda ba ta da ilimin kuma kullum idan muka shiga ƙauyuka muka samu mutane muka yi ɗan tattaunawa da su a'a suna son eh idan suka je asibiti mace ta duba eh, ta duba matan matansu ya zamana mace ne za ta duba su to amma in yaran mu mata ba su yi makaranta ba ina za a samu wannan bayan da za a samu wannan ci gaban bayan da za a samu mace likita ko mace nurse wanda za ta kula da eh, mace yar uwarta ta san kuma ciwonta so sai ka ga wayannan abubuwan suna daga cikin abubuwa da yawa da muke gani mun shiga ƙauyuka rashin lafiya um, challenges na maternal health ka ga mace ta yi ciki ba ta zuwa asibiti awo ba ta zuwa komi tana gida ta zo haihuwa watakila a samu tangarɗa abubuwa dai da yawa wanda inda akwai ilimin ba za a samu wannan shiga wannan damuwan ba Haka ma wata kungiya da take rajin ilimin diya mata wacce ta shara kan wannan aiki da ake kira Action Aid ta kaddamar da wani babban taro kan harkar ilimi musamman na diya mata da kuma shugabanci a makarantu. An yi taron ne a jihar Sokoto. Wakiliyar muryar Amurka Maryam Atu Muhammad ta tambayi wakilin kungiyar ta Action Aid Malam Gimba Bello irin rawar da kungiyar take takawa a fannin ilimin ɗiya mata. So muna ci gaba da aikin ah, ilimi. Uh, musamman akan yayan mata mu gan cewa yayan mata wanda a shekarunsu ya kamata ya kasance suna makaranta ya kamata su shiga makaranta a basu su yi karatu don duk wanda ya ilmantar da ya mace yana kamar ya ilmantar da ah, al'umma ne gaba daya wani irin koyon baya kuke samu ga gwamnatin jihar sokoto eh kamar bayanin da na yi da gaskiya wannan sabuwar gwamnatin uh, tana ba da goyon baya matuka uh, kan project na progress din because uh, project na progress din nan dama akan ilimi ne especially yaya mata yaya mata kuma ya ba da goyon baya kamar yadda na faɗa ma da muka je muka gaya mishi cewa ga project da za mu yi shi ma da kanshi ya ce gududin nan gaskiya to ai ya nuna alaman goyon baya ne cewa ina son abin da kuke yi kuma kowane abin da zan iya yi cikin abin nan karfi na na game da maganan a'a za ba da infrastructure ne a'a na a kuɗi ne za gina makarantu ne ko a tabbatar da cewa an yi wayansu policies ko law wanda zai sa mata za su shiga makaranta sosai ko wayan da kai iyaye maza da mata su bari yayansu wanda ya kamata su kasance a makaranta sun tafi makaranta to kagan sbmc institutionalizing din ma daya ne cikin goyon bayan da sokoto state suka bayar shi ma kwamishinan ilimi na jihar sokoto dr muhammad jabi kilgori ya yi tsokaci game da irin tasiri da taron ke da shi akan ci gaban ilimin 'ya'ya mata inda ya soma da cewa To wannan taro yana da muhimmanci. Eh, wannan taro ne na kwamitocin sa ido da sa jari wanda wannan hukuma ta action aid da ke bamu karin gwiwa ta kira bisa ga nauyi da ɗawainiyar da aka aza mata kuma ta ɗauka da tabbata cewa an tace an tantance waɗannan kwamitoci na makarantun ne masu ido da za su jari domin a tabbatar da sahihancin su ingancin su kwarjinin su da kwazon da za su sa da jarin da za su sa domin ci gaban makarantun ne kuma bisa ga kudurin gwamnati da tabbatar da an ba su karfin gwiwa ta hanyar doka da ta hanyar ba su cikakken ilimi da kwarewa da tallafin da za su yi aiki wannan taro zai yi nazari bisa ga irin waɗannan bukatoci zai duba kundin ta hiyar da waɗannan ƙungiyoyi sannan zai yi kwaskwarima da ta dace domin a ba da hurumi ga dukkan waɗannan ƙungiyoyi da suke birni da ƙauye domin su ba da gudunmawa ingantacciya wajen ta da ilimi so wannan taron kara juna ilimi gaskiya na da muhimmanci da ya kunshi dukkan jami'ai da 'yan makaranta da hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu da ma'aikatan da ke kula da ilimin mata da sauransu kamar yadda na yi bayani akwai matakai da yawa da muke aiki wajen tabbatar da cewa lallai 'ya'ya mata sun taimaka makaranta ba su taimakanta su an rike sun yi karatu ba an rike su kuma sun kara samun ci gaba daga firamare sun kai sakandare karama sun kai babba har kuma sun kai jami'a don haka wannan taron zai kara ba da foundation da gindin zama wannan dokar da ke so mu asasa da kuma ba da karfin gwiwa ga duka al'umma domin su shigo ga dangadan su ba da karfin gwiwa da zai sa a samu ci gaban ilimi a jihar Sokoto. Kazalika shugaban kamitin kula da makarantu wato sbmc na jihar sokoto dr gambo hassan ya bayyana irin rawar da kwamitinsa ke takawa don ci gaban ilimin 'ya'ya mata to kwamitin sbmc akasarin shi na kowace makaranta yana karkashin hakiman garuruwan ne ko kuma waɗanda hakimai suka sanya kuma hakimai su ne uwayen ƙasa oh. inda su ne uwayen ƙasa babu yadda za a ce ba su da mallaka ga iyalinsu wato mutanen garinsu don haka ana taimakawa ta sbmc a sanya yara makaranta matsalar da take faruwa ita ce ba ta shiga makaranta ba ta ci gaba da makarantar e, matsalar ita ce nan take faruwa wato amma a sa yara makaranta sbmc tana iya ƙoƙarinta tana iya kokarin da na a sanya yara makaranta amma a ci gaba daga aji daya akai aji biyu aji biyu akai aji uku har a ce an gama har a ci gaba da junior secondary school har a ce a ci gaba da senior secondary school shine matsala to wani mataki ne eh, kwamitin ɗinku ke ɗaukawa na hana janye ya'ya mata a makaranta tare da barin su sai sun kammala karatu na matakin sakandare. To, a kin san wannan mataki ita SVMC ita kaɗai ba ta iya ɗaukar shi. Oh. Dole sai an haɗa da jiha da kuma duk waɗanda suke za su tsoma hannunsu kan tallafa zuwa ga haka. Tunda akasari abin da yake kawo cire yaran daga makaranta a yi masu aure. Na ɗaya akwai talauci. Na biyu akwai rashin security ga ita yarinya misali ya zamanto an kare ta mutanen banza ba su yi ta ba. Na uku nisancin da makaranta take da shi daga community ɗinta. To wannan abubuwa guda uku ana bukata a ce an magance su. Kafin a ce misali a hana wannan al'amari ya wakana. In ka ce za ka bar ɗiyarka, kana da kuɗin barinta? In ka ce za ka bar ɗiyarka, kana da makaranta kusa da kai wanda za ka iya kula da ita in ka ce za ka bar diyarka to kana da yadda za ka kare daga shararan mutane wanda suke da zuniya su yi mata fyaɗe to wannan shine wanda ke dole sai hukuma ta sa hannu a kai alhamdulillahi shi gwamna na yanzu Na girma a wazir Tambuwar. yana da himma zuwa ga taimakawa zuwa ga haka misali ya matsa da makarantun ne kusa da al'umma sannan kuma akwai tallafi da ake badawa wanda ko shekarun jiya mun yi fira a rima rediyo an ji irin tallafin wanda ake ba 'yan mata maimakon su ce wani talauci ya hana su ya hana su zuwa makaranta ana ba su dubu biyar kwatali watan wata uku to wannan muna ganin ta wannan hanyar kuma ana ba ta karkashin SDM su suke kai yaran nan kuma ake ba su SDM suke kula da ba da kuɗin. Su ma ɗaliban da suka amfana da irin tallafin da Action A ke bayarwa don ci gaban ilimin 'ya'ya mata sun bayyana gamsuwarsu akan irin rawar da Action A ke taka. Sunana Rahina Tunusa Ajiboye from GDSS Arkilla Secondary School. to da cike wannan taron da an yi an shi musamman saboda ku 'ya'ya mata to me kika fahimta akan wannan taron da kika da an dan a jawo hankalin 'ya'ya mata ga wannan taron da yana da mahimmanci sosai a jawo hankalin mata akan me saboda ilimin 'ya'ya mata sun fahimtar da mu yadda program din yake tahiya sannan kuma wannan abin da sun kai mana kuma in muka je makaranta sai mu fahimtar da sauran ɗalibanmu sunana hawa ahmad andarai sunan makarantar gwamnati secondary school arkilla to da shike wannan taron da an kai an yi shi musamman saboda a ƙasa ilimin ya mata ya kun jiya gaskiya mun ji daɗi sosai saboda abubuwan da an ka haɗi ya zai amfani rayuwarmu ga baki ɗaya da kuma 'yan uwanmu. To da shike yanzu in kika ƙara secondary school za ki ci gaba da wani karatu? Ina so in ci gaba da karatu insha Allah. Yanzu baki da masoyi wanda zai iya ki son yi auren ki? Ina da. To yanzu in ya ce bai son ki ki ci gaba da karatu ya zaki? Yana so tun da tun farko na haɗa mishi cewa ina so in ci gaba da karatu na. da amince uwayenki da sauran uwayen shi ma sun amince ki je ki ci gaba da makaranta insha Allah to wani kira zaki ma sauran yan uwanki ya mata ina son su ci gaba da zuwa makaranta da islamiyya da boko kuma sannan su zan kamar da su ga karatu sosai saboda ilimi yana da amfani sosai har dai mace mace in bata da ilimi babu yadda za a yi ta iya zaman aure ta iya tarbiyyantar da yaranta Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Masu aro da wannan Allah kamu karshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yaddasa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Diodo ne wadda ya daida sautin shirin a nan nisa habu Imam zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. hukumomin kasar china sun bayyana bacin ransu da wayar tarho da aka ce an buga tsakanin shugaban amurka mai jiran gado donald trump da kuma shugabar kasar taiwan tsai ing-wen an ce wannan waya din ta karya fannoni da dama na manufar diplomasiya ta ita amurka din bayan bata wasu mutanen china din ransu amma ko manyan kusoshin jam'iyyar republican ta shi trump din suna ta fitowa suna bayyana goyon bayan su gare shi daya daga cikinsu shine da majalisar da ta amurka ted cross wanda ya ce shi ya kwadace ga trump yana magana da shugabar taiwan ɗin maimakon ya ganshi yana magana da shugabanni irin su na cuba kamar raul castro ko kuma shugabar hassan ruhani na iran sauran gigan 'yan jam'iyyar republican da suka fito suna yaba wannan mataki na trump din sun hada da sanata tom cotton da majalisar dattawa daga jihar arkansas da kuma matt salmon da majalisar wakilai daga arizona kwamandojin mayakan 'yan tawayen siriya da ke garin aleppo kuma wanda aka share kamar shekaru hudu ana tafka yake a kansa sun ce ba inda za su je ko da za su bar mutanen fararen hula su fita su suna nan zaune abinsu kwamandan mayakan zakariya malahibji shine yake ba da wannan bayanin da ya ce ya tuntubi mayakan nashi kuma abin da suka gaya masu kenan na cewa ba inda za su je yana magana ne daga turkiya inda ake gana tsakanin su da jami'an rasha kan yadda za a yi da wannan al'amari sannan sakataren harkokin wajen amurka john kerry yana ta yaba mutanen gambia da ko musamman mutumin da aka zaɓa wato adam baro wanda ya lashe zaben demokuraɗiyya na farko da aka taɓa gudanarwa a wannan ƙasa ɗin baro da ya kada shugaba ya jami wanda ya share shekaru 22 cur yana mulkin gambia bayan zaben da aka gudanar a ranar amishinan da ta gabata masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Nisar fili hashin gumel ke cewa ku huta lafiya.